hal ya'udu ba'da tawbati ila darajatihi shin mutum zai dawo zuwa ga matsayinsa bayan ya tuba bayan ya tuba shafi ɗari biyu da ashirin da biyu ɗari biyu da ashirin da biyu a matan ciki wato lifar ila darajatihi alati kana fiha bina'an in mun tsora ala an da taubata ta muhu asarar zambi tuba na goge gurbin zunubi wata ja'alu wujudahu ka adamihi tana mayar da samuwan zunubin nan tamkar babu ka annahu lam yakun kaman ba yi shi ba zai koma matsayinsa kenan aula odo ko kuwa بازي كوما وبا بناء على أن التوبة تأثيرها من أن أولى توبة أي كنت في إثبات العقوبة توبة أي كنت ماذا عقوبة هذا شيء مرتبة بابو وأما الدرجة أما درجة التي فاتته فإنه لا يتل إليها يعني هكذا nan suka tsaya wancan suka ɗauki wannan idan mutum ya tuba komai nasa zai dawo zai koma martaba ko don ne su a'a hukuba in ya tuba hukuba a ce ya sai masa amma matsayi babu kalu wata kabiru zalika kaddara wannan annahu kana musta'iddan bi istigalihi bi ta'ati fi zaman alladhi asa fihi li su'udin akhara wartiqa'in kun تحمله أعماله السافلة بمنزلة كتب الرجل كل يوم بجملة ماله الذي يملكه وكلما تضاعف المال تضاعف الربح فقد راها عليه في زمن المعصية ارتفاع ورفق تحمله أعماله فإذا استعنف العمل استعنف صعودا من نزول أي من من نزول وكان وكان قبل ذلك صعيدا من أسفل إلى أعلى وبينهما بون عظيم شيء قدر ونن مثال أنه كان مستعدا دا أي كان تشريكي باشتغاله بالطاعة عند كذا يعني دا يا شريك في الزمن الذي عصى a lokacin da ike sabon مستئذا باشتغاله بالطاعة في الزمن الذي عصر فيه لصعود آخر لصعود آخر لصعود آخر وارتقاء تحمله أعماله لو كنت وانتن شي كمنا تقاوى تحمله أعماله الصافلة آه، تعمله أعماله الصافلة بمنزلة كتب الرجل فمن أيك متني كل يوم بجملة ماله mutum na da dukiya kullum in ya sarrafa ta za ta ƙaru da ribar ta to ribar gobe in ka tashi saiwa ka kara ya za ta sake kuwa ne haka na ka ga wancan gaba ike yi gaba yi wancan ku ya tsaya eh wacce na bayan daga ina ina ka koma ba kalu daga kalu ka koma bayan ya koma can kenan eh, muna kalu ne amma eh, muna saka layi na biyu musta'idan galihi da ta'ati eh asafihi kaga ai lokacin da ya saba din nan ta ga shirye ike zai yi aiki sai ya tsaya ina da kayan aiki yana da tanadin da zai aiki kuma zai iya aikin masifa ta kane shi ya tsaya kana aiki ba ya tsaya ba kaga musta'i annahu kana musta'idan galihi bi ta'ati fi zamanin alladhi shi yake da yin da'a a daidai wannan lokacin da ya saba din a cikin sa ina da kayan aikin lisaudin su'udin akhar don isamu wata ɗaukaka ko da shi yake wata ƙa'i ta hamiluhu a amaluhu ko a safilatu wannan ayyukansa da za su ɗauke shi su kai can maimakon wannan aiki na sako kan da wurin Allah aka shi da za su ɗaga shi bi manzilati kasabin rajuli wannan matsayinsa sai ya zama ya yi daidai da aikin mutumin da kulla yaumin bikin latimalihi a koyaushe yana aiki da tarin dukiyarsa allazi yamlikuhu ko wa kulla ma fa almal idan dukiya ta a tada'afa ko ai go kaga da gaba ike da haɓaka ike faƙadaraha alaihi fi zamanin ma'asiyati gashi ya zamo ainihin lokacin da ke saɓon nan وقد raha alaihi irtifa'u inda ya yi aiki can ai ka ga ya samu daukaka a lokacin da ya sabanta da ya samu ɗaukaka amma ka zan ai babu da ina da dama wa rifkun ta ko a amaluhu wanda ayyuka sa za su ɗaga shi to amma bai yi ba fa idasta anafal amala kaga yanzu in ya zo ya fara aiki daga ƙasa ista anafa su'udan yanzu ya fara hawa wanda da a ce aiki yake da ya kai wuri kaza da dukiyarsa ta kai wuri kaza to amma yanzu yanzu zai fara aiki min nuzul yanzu kaga zai fara ne daga inda ya tsaya daga inda ya fadin can wa kana qabla zalika fa'ida da kafin wani aiki gaba yake ya tsaya min asfali ila a'ala wa bainahuma zaga bain ai bunun azim magana fili yake su akwai isar wanda shi ya jawa kansa da wannan lamarin lokacin da a ce ba don saƙon nan da yi ba ba don tsayawa da yanzu arzikinsa ya kai kaza to amma yanzu ya dawo ya tara daga ƙasa yanzu zai tsora sama kaga da tsakanin matsayinsa na farko da wannan matsayinsa yanzu kamar sama da ƙasa eh a'a akwai aikan hawan hawa ne laifin akwai hawan da zai faɗo ya danganta irin faɗuwan da yi idan yi mummunan faɗuwa kafin ya koma daga inda ya faɗi akwai faɗuwan da zai ma fita musulunci kaga sai ya dawo ya dawo kaga dole ya fara daga ƙasa gaba ɗaya daga alif ɗinsa amma inda ya faɗo a yakan faɗo iyakacin rabi mutum ya faɗo zuwa mararraba ko da faɗo zuwa kaza ya makale to daga inda ya faɗi ɗin nan daga nan ne kaga komai zai tsaya maka sai ran da idan in dawo nan inda ya faɗi nan nan zai sake ɗagawa mutum ya faɗo daga fitar na uku ya ƙare a na biyu ai ka gan ya tashi aiki daga nan wurin biyu sai sake ɗaga ya ƙara sama in aka ce ya zo kafa kamar ranar ya fita musulunci ƙalu suka daɗa cewa wani kilu zalika misalin wannan rajulani don da wancan da mutum ɗaya aka buga misalin mutum ne guda biyu yartaqiyani suna hawa sama fi sullamaini da nihayata lahu kaga suna takawa tare su taka rab rab rab rab biyu suna sun tafiya amma wannan wurin bai da ƙarshe da kuma wa kuma sawa'un suna takawa tare wannan kada adu ma ɗaya sai ya sako da sai mu yi dawo ƙafa kafin kwantar ba zai jira shi ba ku inda inda za su je din nan kowa na kokari kafin ya mutu yi abin da zai iya yi wa haɗu kuma ila asfal walau daraja ka gwada da sar ɗaya ne bai zo ƙasa ba gaba ɗaya ya yi ƙasa da sar ɗaya lokacin da ya yi ƙasa da sar ɗaya shi kuma sai ya ƙara wani sar ɗaya kaga in da suna tafiya tare ya rage sab, ya ƙara tsakanin su, ya kuma step biyu to kaga mai aiki da wanda saba da wanda faɗo ta, an mafta a nafa ta, daga nan sai ya na tunanin ya sake tashi ko zai iya tadda wancan ko kuma zai iya menene to shi ne ake magana kaga fa innal ladhi lam yanzil wanda bai sako kasa ba kada ya alu alaihi wala budda dole ya sama da shi wa haka shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah بين الطائفتين tsakanin jama'an nan guda biyu ya yi hukunci a masu cewa zai koma da masu cewa ba zai koma ba a wannan na ka kaga dalilan ne cewa ba zai koma ne ba illa dai an yafe masa zunubi a yanzu zai ta kafa tafi wancan ko suka ce zai iya komawa to wannan jama'an guda biyu tun da mukabala sai ikhtilafin yaya za a yi ibn shaykhul islam ya hukunci wa kama shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu bayna ta'ifataini hukuman yayi hukunci makabulan a shi ne kaɗai za mu abin nan ba za a sharhin shekul islam ɗin za mu yi ya ce makabular faƙala a taƙiƙo gaskiyan magana anna min at-ta'ibina man ya'udu ila arfa'a min darajatihi sai kusan kamar matan baka ne masu tuba suna iya komawa sama da darajarsa mai tuba yana koma sama da mukaminsa saboda daga inda mutum ya fasi ya ji haushin abin da ke ciki ya karye yan ake zabura ina ganin ƙarshen ta ina yasar da wancan wancan na ce haba sai ka zo na kuyatar da shi dina iya wuce shi yanzu ka dubi tuban adamu ai sai da shi da. sai dai wannan ba kowa ne zai iya yin sa ba sai wanda ya san abin da ya karyo abin ya dame shi ya sake tashi a hausan yara ya haukata kan aiki to ƙarshen ta zai iya tunda wancan anna min saibina man ya'udu ila arfa'a min darajatihi wa minhum man ya'udu ila ta darajatihi akwai wanda zai ta takawa ya ta gudu har ita da wancan sun tare hai misalin lahira misalin duniya wa minhum man la yasilu ila darajatihi akwai wanda in ya tashi bai iya kaiwa matsayin sa wato dai har nan ba abun da zai fi imfana mutum ilimi a ce kana yin abun da kake alaba sai da in kaga a duniya da yake aikin duniya ne kana taka da mutum ta, ta sai ka faɗo kafa ko takalmin ka ya faɗo idan ka ɗauke shi sai ka gudu ka da shi ko bai tsaya ba wani ma sai ka kokari ka tsallake wani ko an bar shi kenan na'am wannan ne na lari magana ido sai ai ya haɗa su ne ai wannan hujjan masu cewa ba zai koma ne ba shi ko ibn taymiya yace a ya danganta ga mutanen ne akwai mai komawa har ya wuce akwai mai tsayawa a matsayinsa akwai wanda bai iya komawa na da ka da an tsalla da shi an koma matsayin inda yake duk kwanuka biri bai yi aikin nan ba duka da za a ce a ah, ta yanzu sai ka fashe daga kafa za ya tsallakar da shi ga gaske shi ka bashi wannan to haka kuma shine kusan tabbar da kai ɗazu shi ne mai kama da ainihin abin nan ɗin ya haka nan kuma ni abin nake fa'ida nake so abin nan mutum da ka san aikinka to shi ne in ka samu ci gaba ya sai ka kwafi amma idan mutum yana aiki kara zube kawai jiya ne ban yi ba amma yau mu tare bai san asarar da jiya ba da ya kamata ya san yadda zai ai kaga yi sa mutane yan saka rasa jami'i a da suke haukacewa su yi saboda sun san wanda ya samu jami'i aikin su yi ta nafila su yi ta ayyuka alheri su yi ta yantawa su yi ta sadakoki a samu a karkasa wannan su kai sattin da za su fi daidai da wa'ancin kuma wanda ainihin aka ce maka ya yi asarar nafila ya je gona bai samu jam'i ba ya sadaukar da gonan gobe ba zai yadda ya sake abin da zai ja masa asara ba don ka ga su suka tafiya abun su da gaske ne muku abin kara su gane hatta addinin sun gani mutum yana yin sa ne kara su bai daga baya ke gano kaza fa dole ne kaza fa dole ne kaza fa dole ne kuma abin da mutum ya jahilta ya nan ka abin da ya sani sai ka san ka na kafa ai za ka iya tashi ka gyara sai ka san wani na gaban ka za ka iya tashi ka gyara hatta wani da za a harce ka kafa yanzu ya ce a ah, ai mu ma muna da kaza ai mu za mu za mu tar shi ai mu ma na mun yi kaza to ajiya ba mun yi to shi ma ai wata rana shi ma ya taɓa yi kaga wannan babu zuciya nan ne za mu tsaya eh eh